Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. To da <laughs> na sanyi da na ga sanyi ya ratsa na sanyi da wallahi ya ratsa da zai da kai mai sunan garin namun nan kan tuni ya ma wuce sani na gaskiya <laughs> da wanda na sani a wuce sani na yanzu yanzu haka kai kai kai to kai na sanyin in sanyin wannan sanyi ya ruda ka ya za a kenan malama a ce ai rudawa kai ya ruda ne ai inda ma kin san abin da ya faru eh ai subhanallahi ai kin ga wai wai ana ce mu wai sanyi ni ina jin na ji sanyin da ban taba jin irin sa ba amma wai ce ne ake wai bai ma fara ba wai sallama ce yake kunno ne ina aka fara kuma duk da yake dai wannan sauyin yanayin da ake faɗa dai duk da masu musanta wannan abu suna nan suna ta jayayya amma kuma gaskiya ni na ga bambancin kusan sai in ce ina ganin wannan batu yana kara bayyanuwa haba ko ko yin nan yadda ake kaga dai dusa kankaran nan da hmm. da yadda dai aka san wannan kasar da kyar a ce a yi kirsimetin nan ba dusa kankaran nan ba yasa ma eh. ake alakanta wannan dusa kankaran da kirsimeti ko irin abubuwan nan zaka zo ka ga dai duk su kayan ado din nan da ake sassakawa zaka ga alaman dusar kankara a ciki sabili da akan yi dusar kankara to amma wannan lokacin sai ka zo ka gan har a shekarar ma dai za ka kirga dusar kankaran da aka yi su nawa aka yi ko kuma yawanta. Eto eh na sayan ya taho shi yasa. <laughs> Na san Wani da ban zo lokaci wannan lokacin ba akwai yoshi ne wata shekaran jiya ne ko satin da ya wuce ne. Eh, eh. Ni ban ma san ina da hannaye fa sai ina daga na gansu amma kwata kwata ba na jin su. Ah, <laughs> to wannan kadan kenan ma. <laughs> To sai a yi sanyi. A'a ah, to. To kamar da muka saba bari mu fara da gaishe gaishe bari mu fara da wannan gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi Alhaji Dauda Usman da kuma Alhaji Abdullahi Danusa. Mm. na gawo Allah ya sa mun faɗi wannan sunan daidai sun ce suna gayyata yan uwa da abokan arziki ne zuwa ɗaurin auren 'ya'yansu a sama'u usman dauda da Muhammad Danusa. To wanda in Allah ya nuna mana za a yi shi ranar 28 ga watan goma sha biyu akwai lokaci. A watan goma sha biyu fa. Eh watan goma sha biyu yanzu wata ɗaya. Shi ma fiye da wata ɗaya. <laughs> Shi ma mai zurfin ido kenan. Shi ma mai zurfin ido ido na makon da ya wuce. Aka ce da za a daurin wannan aure shine NRC lamba ta 42 Railway Quarters Kaduna South. Kaduna. Mm. Da karfe goma sha ɗaya da rabi na safe to Allah ya bada ikon zuwa kuma Allah ya sa an yi a dace. To amin amin malama Grace akwai shi kuma taya murna ne ga mm. aboki kuma dan uwa mm. a ah, Faruku dukko Tambuwar shi ma wanda shi kan ya riga ya yi auren to Allah ba da zaman lafiya ah, makon da ya gabata da fata Allah ya ba da zaman lafiya ga Faruku dukko da amarya shi mm. to sai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun injiniya mai gero makeri wanda ya ce yana gaida shatima dan bagajin kahinta lulu mm. da ma awayya musa makeri lulu da alhaji shehu dan alu gidan katako sakkwato da alhaji bawa kasan gidan katako na kusa ne to duk waɗanda da ke faɗi ma duk na san su kai sanyi to na san da shi ma na gaishe ku to ni ma alheri da gaishe ku da alhaji bawa jeka da sifawa mm. da a'i da jamila da zainab matan injiniya mai gero makeri mm. kwantagora kai ka san injiniya ne a'a shi ban san shi ba amma dai ina san sunan yawa to da fatan kun tashi lafiya sai kuma gaisuwar fata alheri daga comrade tasu Iliyasu Magami wanda ya ce a miƙa mai saƙon gaisuwarsa ga abokansa sanin shiga ƙofar ƙaura Katsina da Honorable Abdul Salam Lema Tsagin da Saifullahi Idris Jikamshi da Isyaku Hamza Gogori da Usman Baban Yaya Sabon Gida da kaka Alhaji Bukar gusma da Masak, sai kuma Sha'aibu Zidane NTA Kefi, da Ashiru Lawal na goma ruwan ɓaure, da Aminu Adamu Malam Maduri, sai Sani Diga jihar Maradi, da Sani Gule Kampala Malam Maduri da kuma daukacin ma'aikatan gidan rediyo VOA Hausa muna cewa mu ma mun gode. Mm, to muna godiya to akwai wani sakon gaisuwa shi kuma nan da ya fito daga Umar Bello Modibo Woro Birji da alama dan uwa ne bafulata ne. <laughs> To ako. <laughs> Shi kuma sakon gaisuwar ta ne ya tura zuwa ga wato Yawon Lisani ta kai da Garba Sabiu Lagashuwa mm. da kuma Dauda Sale ah, don ɗoruwa. sannan mu'azu isa findiga sai bala muhammad dambam mansur baba wuro na fada da ya haya danno azare sai kuma husaini abba dambam sai kuma gali surajo faki daga karshe ce da ka daure digaga dan fulanin warji to muna godiya kuma allah ya sa su ji मुस्कुराए तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है ka ce masu saurare? Eh, duk labaran da muka bayar kuna iya garzayawa shafinmu na sada zumunta Facebook domin ku gaya mana labarin da ya fi baku dariya. To ga mana da jerin labaran da suka fi baku dariya kaɗan za mu karanta. Mm. Na farko akwai Ibrahim Musa wa dabarikin Ladi jihar Filato wanda ya ce wallahi labarin tela nan ne ya fi bani dariya. Wannan kam. Ya ce to kai tela wai kai banda abinka ta yaya za ka ɓoye kanka amma kuma ka baka a fili <laughs> shi ko usman fari jebuwa wa da ke jihar yobe ta wallahi gaskiya waɗannan labarai kashi biyu duka su su bani dariya domin wannan wato labari tamkar an raba maki ne a tsakanin babarbare da wauta da kuma bafin latini mai wauta don haka ni duk biyun sun bani dariya <laughs> to shi ko aliyu sani abdu yutai e, ina jin ko utai e ne ko yutai e ne mm. ya ce labarin tela ne ya fi bashi dariya Allah ya taimaka. To ita kuma Aishatu Musa wada barikin ladi jihar Filato tare da Maryam Aminu Kano mai da garko da Fatima Musa wada da Zainab Ibrahim Musa wato dai wannan kallabi ne tsakanin raunan eh, kenan haka ah, duka dai barikin ladi a jihar filato ta eh. ce wayo Allah <laughs> cikin mu zai fashi saboda dariya <laughs> wallahi to kai tela banda abun ka ci kudin dan uwan fulani amma kuma ba kamar dinkin kayan sa ba kai wallahi ba karamin jahili bane ayya eh, wallahi dai laifi ba to sai shi kuma Aminu mai mai gadan kunsa altafawa balewa ya ce a gaskiya labarin tela da bufin latanin nan shine ya fi bani dariya ya kamata <laughs> teloli ku rika cika alkawali <laughs> na'am sai shehu adamu rijau ya ce ni na tela wanda ya ɓoye bayan ƙyaure ya fi ban dariya domin bufin latanin nan wato ya yi azanci sosai sai usman fari jebuwa ward da ke jihar yobe ya ce gaskiya labarin bufin latani da tela ya fi bani dariya wallahi ganin yadda ya je kasuwa <laughs> kuma ya kasa zama don haka gaskiya wannan labari shi da ya fi bani dariya to to to shi ko sani mai lange-lange ya wuri ya ce ai anti grace labarun naku babu na jefarwa a ciki to muna fatar allah ya ci gaba da baku kwarin gwiwar kawo muna daɗaɗɗen labaru. <laughs> To Baba Mato mai addu'a ya ce hakika muna jin daɗin duk labaran da kuke kawo mana Malama Grace don Allah ku isa min da sakon gaisuwa ta zuwa ga tsohuwar abokiyar aikin ku wato Halima Jimro da fatan tana cikin ƙoshin lafiya to Halima da fatan dangi suna cikin ƙoshin lafiya. Mm, Allah ya sa haka to sai Abdullahi Laki Fonto Allah ya sa na faɗi daidai. Ya ce a gaskiya ni labarin mafullata ni ya fi bani dariya sosai kuma abin da ya burge ni wannan karan wannan bafulatani ya share mafulani yan uwansa hawaye <laughs> domin ya nuna ba kowane bafulatani ba ne bai da wayo da hikima. Ai kamar da ka faɗa ke dan da yace yace ai shi <laughs> shi ne shi da mai hikima eh, ba telan ba. yanzu da ya ce a'a wallahi ga kafafun to yana iya jawo faɗa ke ga ame bugu ɗaya kuma a kai shi abi ko da ke bafulatani na ɗauka bugu. <laughs> To sai kuma Shehu Adamu Rijo ce ai ba ƙaramin azanci bafulatanin nan da ya kawo ɗinki wa tele ya ɓoye bayan ƙyaure haka kam <laughs> ya yi ba saboda bai mishi ɗinki ba saboda haka shi ya fi burge ni kana kuma sai ya ce don Allah ku isa min da gaisuwa ta zuwa ga Ado Salati goma ga Annabi Rijau da tuku haraka tsohon garin Rijau da kuma yayana Abdulhali da ke tsohon garin Rijau da Dauda Garba afan Fataskum sai Honorable Isa Abubakar Faskari da Abubakar Sadiq Belel. da gali sirajo faki da fatan duka suna cikin koshin lafiya wato tsuntsu biyu ya jefe da jefe eh, ai shi ne ai kamar yadda muka ce cewa ko wannan dandalin ma suna iya aiko da eh, sakonnin gaisuwar su mm, to a ƙarshe alhaji mai hula don na kamar lokaci na eh, tafiya haka shi ko ya gaisuwa da fata alkhairi ga dukkan ma'aikatan biyu ya ce gaskiya ni kan labarin babarbari ya fi bani dariya da farko ina gaida ali abdullahi doron baga da usman muhammadu maiduguri mm. da baba sali ali alaye muhammad abubakar yan maiduguri da malam bala mai kwado da linzami limamin masallacin tsangayar bakai cross askira da baban sarkin makka bakin cross askira da mai martaba sarkin askira alhaji abdullahi ibnu muhammadu askira to kada ku manta masu saurare za ku iya garzayawa shafinmu na sada zumunta facebook domin bayyana ra'ayoyinku ko kuma aiko mana da naku labarai da kuma bayyana labarin da ya fi baku dariya a cikin labaran da muke gabatarwa a koda yaushe zuwa an jima za mu kawo muku waɗannan labarai na yau domin jin ra'ayoyinku mako mai zuwa. Gaskiya ne saboda tafiyar nan tare da ku ake yin ta. <laughs> to na sanyi <laughs> <laughs> na yau kaka abun babaki ka ko bane dariya da kaka ka shigo ofis kai tsiru tsiru wallahi gani gani gani hannu bana. <laughs> ai sai kaka ka shigo tsamo tsamo ka dan sama da ce wallahi wallahi a waya da ce na mato to wallahi wallahi inda inda ke sai Allah ya sauka ba saukata kamar baro ta kan mota ba da ka gane kuskuren ka inda na bar ta kuma ma ai yafi sauki eh. ai ne inda ta inda Allah Allah ya cece ni ai da ta bata kan <laughs> eh. ai da da an shiga wani garari <laughs> saboda komi na cikin wayar eh komi na cikin waya komi na cikin to kaga inda ake kyautata gaskiya na tuna wayoyi nawa na sai ma tsohuwa ta za a zuwa sai dan eh, alawa eh. a ɗauke mata waya a ɗauke mata waya dan haka ma sai na sai mata akwai wata irin wayan ta kan tebur din na yawa sai na eh. sai na sai mata ta kan tebur na ce na ga wanda zai zo ya kinkimi wanda ya sa aljihu <laughs> wato ni kin san ma abinda abinda na fi saurin tunawa <laughs> tunawa na yi da akwai kisan nan amurka mm. wato eh, irin ci gaban ya sa yanzu daga nan cikin nan dakin namu na watsa labarai zan eh. ɗauki wayata eh. kawai sai in kira tasi an riga an cire min kuɗi ban da bukatar ma in yi magana da shi da na je buɗe mota kawai zan yi in shiga shi an gaya masa dama ta yanar gizo cewa ga inda zai kai ni to ni shi kaɗai nake tunani a yau in wanda ya ce wani unhani da ita fa zai kashe min kuɗi yau kenan <laughs> Zai zai ta kira ta kira ta kira ya ta ya hau maka da miliyan ya tunda yanzu kuma wannan yana da tsada haka. Yana da wallahi kuma to amma sai sai aka aka aka dace ai ai abin da ya burge kamar da kake faɗa shi ne amma muna nan zaune kawai a ofis muka kira muka kira muka je muka ce ga waya ta bata eh. sai zuwa can an jima kuma muka aka zo aka ce ai ka zo eh, shi na an kawo an dawo da wayar ka eh, an ce an ce in je tashar jirgin kasa ka je tashar jirgin kasa kaza wanda ya ganta ta abin nan ya fitar tashar jirgi ya je ya ba manaja kware ko ya ba manaja in an kira ka dauki waya kware kuwa to da naje da naje to shi shi kuma manajan kai komai dai ana kwatanta gaskiya ba ba ka ba hanci ba eh <laughs> ba ni da waya sai ce sai na kira ta sai ni ce mai to ni bani da waya eh. nan take sai abokin shi sai ya hito sai ya ce in faɗa mai lambar eh. ina gaya masa lambar sai ya kira tana shigowa sai kawai ɗauko min kati eh. kawai mm. ya ce min kawai in sa mishi hannu nan. Eh ka tabbata eh an karba dan an eh dan dan wannan takaitaccen lokacin wai har an riga an rijista wannan wayar da cewa an kawo ta tsintuwa mm. an kuma rijistar ta to haka dole sai na sa hannu cewa ni mai ita. Ka karba kayan ka eh wallahi <laughs> to abun ya burge ni mutum kuma wayar duka duka duka duka duka jiya juma'a ne ta cika sati ɗaya <laughs> <laughs> kana baka gama kawalin sabuwar waya ba wallahi kan waya ta bace a'a kai amma an ta aiko kikin taimaka kwarai da gaske <laughs> don ga zuwa hukacin ban na nutsuwa wallahi ke taimaka kwarai da gaske Eh, Allah kiyaye gaba. Allah ya kare duk abin da ya bamu. Amin sun To bari mu fara da wannan labarin. Na ganka da buhuna labarai. Eh ba mu mu sha ni. Bari in yi abin nan. Dan garin ku. da ake cewa so duka so ne. Amma dai son kai ya To. <laughs> Eh labarin dan garin mu kuma abokina. Kabiru je ke karaye. To madalla. <laughs> ya ce ni labarin nake da shi yau wani buzu ne ya kwanta yana bacci. Mm. To sai mafarkin an bashi zinari tara. Wato ya ƙiya karɓa. Ya ce sai an cika masa ɗari cicicif. Sai ka ce ya ba su ajiya. Ke jiha. <laughs> to ana nan ana ta fafatawa ya ƙiya karɓa. In dai ba a cika mishi ƙwara ɗayan suka zama ɗari ba sai canjin kaɗan ya farka daga baccin sai ya gano mafarki yake yi. baccin sai ta saƙar tunanin shin wai me yasa ya ƙi karɓar waɗannan zinarin ta sai inda tara in ban da wauta sai ya tashi. Eh, kuma ga shi mafarki ne wa shi ne mafarki eh, ne amma kuma duk abin ya dame shi eh, amma da farka idi da farka ya ga wai me yasa ma ya kyamen ga sai gashi ya tashi ya shiga wani daki mai duhu ya rufe idanuwansa ya daga hannuwansa akan sa wai wai ya koma cikin wancan mafarkin saboda ne kwato waɗanda ta inda ta ko amma <laughs> wannan din yanzu ya hakura <laughs> wai koma dai wane ne ne ya koma cikin duru Allah sai tar da hannu eh, wai yana faɗin eh, kowa eh, ya to Allah kawo su cikin daren da saboda <laughs> Duk yake ya san cewa mu ne. Allah ya sa buju akwai wata. <laughs> To shi kuma ashirin lawan na goma ruwan ɓaure aiko mana da labari yayi hmm. na wani bafulatani. Ya ce wai wani bafulatani ne ya shiga mota. Fulani na dama so nawa suke shiga mota. To wannan dai ya shiga mota aka ce tunda yake shiga mota bai taɓa shigan gidan gaba ba. <laughs> <laughs> dan wanka bai taba shiga gidan gaba ba shikenan wannan karan sai aka mm. saka shi gidan gaba to shikenan ashe yana zaune gidan gaban nan yana ganin yadda ake sa giya ana ana canza giya irin motar nan ce wadda yawwa ta eh. eh ba irin taku ta zamanin na ba da in ka kunna kawai sai tafiya eh, eh. to shikenan sai ga a taka kafa a ja a yi nan a yi nan <laughs> shikenan da aka kai wani wuri aka tsaya a yi sallah aka shi ba latin ya zama shi cikin mota a ah, ce <laughs> yana nan yana faman yin aiki ah, da ya zauna cikin mota sai kokari ya balle giyan mota a'a subhanallah ya <laughs> kokari ya balle giyan mota aka gama sallah aka shigo eh. sai ba latin ya <laughs> ya shiga zai sa mota a giya sai gaba <laughs> Allah ba garki shage daɗin labari. <laughs> Sai ga ba inda zai ya sa giya sai tambayi mu direba sai tambayi mu fulatin a'a menene ya faru ne? <laughs> Sai ba fulatin ya kalli direban ya ce mishi ai wannan abun nan ne da kake ta kokarin tisgewa ka kan. Wai ya da ta kokarin tisgewa ake. kake ta kokarin jewa ka kasa shi ne na ga <laughs> na samu na balle maka shi la ilaha illa <laughs> yanda zaka mai da hankali kan a tiyarin <laughs> a ah, to ke gani shi ma wannan ayyana da shi ba ai wai ka mai da hankali kai ta tafiya da ka rike tiyari da hannu biyu mu tafiya mu hankali kwance kai ita yake wannan abin kokari yake duk abin da ake ta yi na kokari yake balle gaskiya amma dai Allah ya sa ka wannan labarin ya ciri tuta ya ciri tuta ma kuna ta ta riga ta harmi masu saurare da wanda zamu jaburke a nan sai ku garzaya shafi da mu na sada zumunta wanda zamu fitar a mako mai zuwa domin bayyana mana cikin waɗannan labarai waɗanne ne suka fi burge ku Na'am. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Na jan kaisa एहसास hai bujhti nahi hai kya pyaas hai kya nasha is pyar ka mujh pe सना जाने क्यों चैन खोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है संजोता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए तुम पास आए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है